A ranar talatar wannan mako ce dai 'yan bindigan suka tare ayarin motocin da ke kan hanyar birnin gwari zuwa Kaduna, inda suka kashe mutane biyu suka kuma jikkata mutane goma sannan a ranar Laraba kuma suka ƙara fitowa, wadda a nan ma suka datse ayarin motocin inda suka sace mutane da dama. Sai kuma gashi a jiya ma sun sake tare hanyar inda suka kashe wasu mutane sannan suka sace wasu da dama. Alhaji Zubairu Abdur'ub Idris shine ɗan masanin birnin gwari. kuma ya ce al'ummar yankin fa suna cikin wani hali. Wannan hanya ta zama kabari salamu alaikum sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau wannan abin da ya faru ayarin motoci fiye da ɗari da hamsin waɗannan 'yan bindiga suka datse suka yi harbi irin na mai kan uwa da wabi wanda suka jima har daga cikin 'yan sa kan da jami'an tsaro kwana uku kenan a jere suna wannan mummunan ta'adi tun daga ranar talata da jiya laraba da kuma alhamis ɗinnan. A alhamis din nan wato mutanen ba ma za a iya tantance adadin mutanen da wato suka ɗiba ba a yanzu dai abin da ke ƙasa mutane shidda aka kashe sannan wasu ma ƙila a iya samun gawaki wannan wuri zankoro kusan shekara guda waɗannan mutane suna cin karansu ba babbaka nan ne suka kai hari ga mai martaba sarkin birnin gwari nan ne suka kai hari ga ibin jami'an tsaro wato wannan al'amari ya ƙazance. duk da datse ayarin motoci lokacin da 'yan bindigan suka yi cikin kwanaki uku a jere a cikin wannan mako da yi. A ranar Laraba ne kawai suka sha da ƙyar saboda musayar wutar da suka yi da jami'an 'yan sanda. Kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige ya tabbatar. Ranar Laraba Allah ya bamu nasara akan 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da suka fito akan hanyar birnin gwari. Allah ya sa akwai jami'an tsaron 'yan sanda kusa cikin gaugawa suka nemi ƙarin jami'ai allah ya ba mu nasara mun tarwatsa aniyarsu mun kora su cikin daji da munanan raunuka mun kubutar da mutum 48. Maganar matsalar harare na 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai ta yi kamari a cikin wannan wata da muke ciki. har ma ta kai ga gwamna malam nasu amir fa'i ya gana da shugaban kasa muhammadu buhari domin nemo mafita e mun shigo ne mu ga shugaban kasa nemi taimakon shi da goyon bayan shi na ƙara tura jami'an tsaro domin aikin kashe 'yan ta'addan nan da ke karamar hukumar giwa da igabi da birnin gwari da cikun da kajuru da kuma zangon kata. kuma shugaban kasa ya tabbatar min da zai sake zama da jami'an tsaro domin a sake duba yadda za a yi ma 'yan ta'addan nan a tura musu bama-bamai a dukkan jihohin da ke arewa maso yamma domin yadda ake yanzu a ɗauki jiha ɗaya a yi su koma wata jihan ba zai yiwu ba dole ne sai an yi aikin nan lokaci ɗaya a gama da 'yan ta'addan nan lokaci ɗaya yanzu dai manya-manyan hanyoyin shiga ko fita jihar jihar Kaduna sun zama abin tsoro saboda har haren 'yan bindiga. Domin kowa ko bayan hanyoyin Kaduna zuwa Abuja da kuma Kaduna zuwa birnin gwarin da ake fargaba. Ita ma hanyar Kaduna zuwa Zaria yanzu ba ta da tabbas saboda yadda 'yan bindigan suka fara tare ta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.